ta'ala ya kaddara makoma guda biyu ta mutane makoma biyu ta mutane aljanna ko wuta eh baka da wani zabi bayan wannan babu wani almanzala bainal manzalatayn fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wata waga ya aljanna ne wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara Allah saba mu bane Allah samu gidan aljanna ka tawagar guda biyu ce Allah ke cewa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid a wurin da Allah ke ce ma jahannama shin kin cika kin yi dam tace akwai kari dama Allah ya alkawari la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in Allah ya alkawali sai ya dankare sai ya cika jahannama da mutane da aljanna ana cewa kin cika tana a ƙaro min halmin mazid a ƙaro min akwai wurin ƙari akwai wurin shigarsu la ilaha illallah akwai wurin shigarsu a min akwai jama'a akwai wurin sa su har yanzu ba ta barin faɗin wannan sai Allah ya sa digin su ko kafa sami albarka barkau sai ta naɗiye ta gama ɗibar mutane kenan daga wannan lokacin Allah kare ka haɗa mu da wannan tashin hankali na shiga jahannama ya Allah a lokaci ɗaya Allah ke bayyana mana makomar masu imani cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id a ce Allah ke cewa ana matso ana kusanto ga aljanna gawa masu takawa da tsoron Allah ba da nisa ba daga mummuni na zuwa filin kiyama ya dan aljanna ne ana ƙare hukunci a kansa zai wuce gidansu na aljanna ba zai tambaye ka ba ba zai tambaye ni ba ba zai tambayi mala'ika ba ina ne ko lambar gidan ya lambar gidan nawa yake ina makullin gidan a'a kawai su za ka yi ka wuce kawai sar za ka yi ka wuce gidanka na aljanna shi shine cikar ni'ima wa yudkhiluhumul jannata ce arrafaha lahum Allah zai shigar da su aljanna da dama ta an musu bayani gidan aljanna daga duk dan aljanna zai wuce gidan aljanna bai tambayar kowa sai ya je shiga ne zai dinga haduwa da mala'iku suna assalamu alaikum wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma iqbad dar suna salamun alaikum bima sabartum aminci akan ku dangane da irin haƙurin da kuka yi a duniya kun yi haƙuri kun bi Allah kun yi haƙuri kun bar saɓon Allah haka madalla da ku yau fa ni'ima dar madalla da ƙarshen gida ya zama gidan aljanna Allah ya samu gidan aljanna Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid wannan shine ƙarshen takeice magana ƙarshen ijazi wannan kenan lahum ma yasha'una fiha yan aljanna suna da duk abin da suke so a gidan aljanna ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور رحيم لا إله إلا الله تدع أبن داكي سوء أكوي الجنة aka Allah ya bamu labarin akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk an faɗa mana ba tsufa ba mutuwa ba tashin hankali kullun yarinta ba farin gashi ba sunkuyawa ba ciwon kwankwaso ba ciwon gwiwa ba ciwon gabai aljanna ce ga tunan zuriyan samartaka ce koyaushe lafiya ce koyaushe ba tsufa ba tashi hankali ba kakin majina ba dauda ba kazanta duk a cikin gidan aljanna Allah ba mu labarin wannan duk da shan bace lahum ma yasha'una fiya duk abin da ke so kai akwai a gidan aljanna shi yasa da hadisi ke bayyana mana cewa karshen talakan aljanna shine wanda zai shigo daga baya a ce kai gurin mai hake buka talakan kenan gaba ɗaya ba ce me ake so ce Allah akwai kaza ce to da kaza da kaza da kaza da kaza yayi ta zanowa sai an kure malejin sai a ce ka mance da a can duniya ka mutu da gurin hawa dindime mai mota 2022 baka hauta ba ce eh Allah da ita ka manta kana da gurin samun jirgin sama baka mallake shi eh Allah da shi duk gurin sai an kure malejin ka gaba daya duka to sai an gama ya tattaro da wanda Allah ya aje masa da wanda ya gani a gidan aljanna da wanda shi ya hararo wanda ya manta aka tuna masa sai Allah ya ce masa to an baka ninkin wannan guda goma wannan ba shine talakan gidan aljanna ba ninki goma aka ba shi talaka karshe kuma haka baya ja akwai wanda ya fi shi ni'ima a gidan aljanna ya Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah ka sanya mu gidan aljanna kun ga kenan shine karshen abin guri ga mai imani shine a ƙarshen abin da ya kamata mummuni ya sa ya zare damtse wurin